a cikin wannan shiri namu na tilawa online tv shiri da yake kawo muku abubuwa wanda suke inganta rayuwa da addini da kuma abubuwan da suka shafi lafiya ta jikunanmu a ga masu neman ƙarin bayani akan abubuwan da muke za su tuntube mu daga karfe 11 na safe zuwa darabi rabi na yamma waɗanda suke buƙatar kuma magani da muka haɗa waɗannan za su tuntube mu ta whatsapp ko kuma ta sms muna roƙo allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ci mana jagora domin sarkin sunayensa da sa mu gama da duniya lafiya matsala ce guda wadda matsala kuma ba za a iya cewa a daina faɗinta ba ko kuma ya zamanto an daina magana a kanta domin gidanka akwai ta gidana akwai ta gidanku akwai ta gidansu akwai ta wannan ba kowace irin matsala ba ce sai matsala wato ta abin da ya shafi malariyan cizon sauro malaria kowa ya sani a wasu kasashen duniya idan aka ce mutum yana da ita yadda kowa ga ana killace mai corona aka ke killace mai matsalar malaria domin muna mu'amala da ruwa muna mu'amala da wajen ajiye kayayyaki sannan muna mu'amala da gurin zuba shara josbin ko bola domin yanzu ci gaba ya kawo bola a cikin ɗaki ake tara ta hmm, bola kowane ɗaki akwai kwandon bola bayi akwai kwandon bola ya za a yi ko ba za a samu sauro ba a wajen gari ko a wajen gida ko a zauren gida ko a bayan gida ana zuba bola ya aka kare bari a cikin ɗaki to allah shi datar da mu ya sa kuma mu gama lafiya kamar yadda muka sani mun sha ba da magani akan abin da ya shafi zafin zazzaɓi wanda yake taso ma al'umma dangane da abin da ya shafi wato malaria zazzabin cizon sauro akwai abubuwa guda biyu zuwa uku wanda za a haɗa a riga amfani da shi domin rashin kamuwa da wannan ciwo ko kuma idan an kamu ba za ta illata mutum har ya kai ga an kai shi ga ƙarin ruwa wasu ko ƙarin jini ba ina fatan an fahimta domin idan ta kai ga marhalar cewa an je za a ƙara maka ruwa ko za a ƙara maka jini to abu kuma ya zama abin da ya zama sai dai a yi addu'ar allah subhanahu wa ta'ala ya kawo saukin lamarin domin abin ya riga ya, ci garkuwar jiki irin wannan ne zaka ga ana cewa a yi maza-maza a kai shi asibiti domin in ba a yi sa'a ma jini yakan kone a jikin shi sai ka ga sanadiyar haka an rasa mutum to waɗannan abubuwa wanda za a haɗa domin ya zamanto an yi amfani da su sai a kasa kunne da kyau a ji su e ba wai sai maruga mun faɗa ba mutum kuma ya ce malam ka ce za a haɗa kaza za a haɗa kaza da me da menene ba ka ce a haɗa abu biyu ne ganyen gwaiba sai ruwa ganyen gwaiba da kuke gani sai ruwa wannan abubuwa na uku ana iya sa zuma amma yaya za a haɗa shi da farko za a samu ganyen gwaiba kamar guda biyu kacal sai a samu ruwa lita ɗaya sai a tafasa wannan ganyen gwaiba da ruwa. bayan ya tafasa sai a sauke a bar shi ya huce bacin ya huce sai a samu wato karamin kofi karamin kofi sai a rika ɗiba wannan ruwa ana sha da safe sai a ɗibi wannan karamin kofi a sha da rana sai a ɗibi wannan ruwan kofi a sha da yamma karami ba ba moɗa da muka sani ta shan shayi to a karamar abar da ita karami za a samu ɗan karami daidai muna fatar insha Allahu duk gidan da suka rike wannan to insha Allahu rabbi su da malaria sun yi baibai amma idan da typhoid za ka samu ganyen gwanda falli ɗaya sai a samu ganyen gwaiba kwara biyar sai a haɗa sai a dafa in an dafa a zuba ruwa lita hudu galan ɗaya ke sai a zuba shi a guri da ba zai lalace ba duk lokaci sai a rika ɗinɗimawa ana iya sa zuma wannan kaɗan sai a rika sha muna fatan za a gwada don an gwada kuma an ga yayi a sanar da al'umma annabi duk inda suke su masu gwada muna muku fata alkhairi a manta da subscribe da sharing da comment مع السلامه